Manyan sarakunan gargajiya a jihar Ekiti sun bi sawun shugabannin jama'a a Najeriya wajen kira tare da roƙon jama'ar jihar Ekiti da su gudanar da zaben gwamnan da za a yi a ranar Asabar mai zuwa Lamun Lafiya. Shugaban majalisar sarakunan jihar Ekiti, Oloye na Oye Ekiti, Oba Ademola Jude yana ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya da suka yi kiran a yi zaɓen lafiya. I hope and I believe with prayers everything will go on well. So we should be prayerful then we should try it. to be brother's Oba Ademola Jude ya ce yana fata kuma ya yi amanar cewa idan ana addu'a komai zai tafi daidai saboda haka mu yi addu'o'i kana mu so junanmu shi ma Owa Ajiro na Ijoro Ikiti. Oba Adebayo Adewale ya ce ba duk 'yan takarar gwamnan za su zama gwamnan ba. Only one person will and whoever emerges, this will let us accept. Oba Adebayo Adewale ya ce mutum ɗaya tilo ne zai zama gwamna kuma duk wanda ya lashe zaɓen gwamna to mu sakamakon. Shi ko Oluyin na iyi Oba Demola Ajakaye ya yi kira ga jama'ar Ekiti da su zauna lafiya. Mataimakin babban baturen 'yan sandan Najeriya mai kula da aikace-aikacen 'yan sanda Joshua Kabila ya ba da umarnin janye jami'an 'yan sanda da masu tsaron manyan mutane. For the purpose of Saturday election, all officers attached to these individuals will be fully withdrawn and be documented here in the headquarters as early as 6 o'clock in the morning. DIG Joshua Kabila ya ce a dalilin zaben gwamnan da za a yi a ranar Asabar mai zuwa duk jami'an 'yan sanda masu tsaron mutane masu gata su koma hedikwatar 'yan sanda da ke birnin Ado Ekiti da karfe shida na sanyin safiya DIG Habila ya ce an ɗauki wannan mataki mataki ne don su haɗa hannu da takwarorinsu don tabbatar da tsaro a ranar Asabar da za a yi zaɓen gwamnan. Ya yi gargaɗin cewa duk jami'in ɗan sandan da an ka janye daga tsaron wani babban mutum mai gata kuma bai koma hedkwatar 'yan sanda da ke birnin Ado Ekiti ba, to za a hukunta shi. Haka zalika ya buƙaci jama'a da su fito su kaɗa ƙuri'unsu kana su kwantar da hankalinsu domin jami'an 'yan sanda za su ba su tsaro. Zaratan 'yan sandan da aka jibge dai domin tabbatar da doka da oda a lokacin zaɓen da bayan zaɓen da yi sun rinka ta da tsimi a hedkwatar 'yan sanda da ke birnin Ado Ekitin. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.